ya zuwa yanzu ma dai tuni a killace wajen da lamarin ya faru yayin da kuma adadin wadanda suka rasa rayukansu ta sanadiyar tashin bam din ke karuwa yayin da a bangare guda kuma wadanda ke kwance asibiti ke samun sauki kamar yadda babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta najeriya nema mai kula da jihar adama alhaji sa'adu bello ya tabbatar eh, cikin dare allah ya yi wa mutane biyu eh, ƙari eh, rasuwa a cikin wadda muka kai su asibiti ya rizin namba wadda suka rasu daga 32 zuwa 34 Eh, kuma waɗanda suke asibitin wards nasu eh, kamar a specialist hospital bamu da ko daya wadda yake emergency unit eh, federal medical center kuma yawancin su sun koma ward kaɗan suka rage a emergency unit saboda haka muna da kwanciyar hankali da samun natsuwa cewa insha Allah suna samun waraka a jimlance nawa ne suka rasu yanzu a jimlance mutane 34 kenan suka rasu wannan abin da ya faru cikin dare jiya don ma tabbatar da halin da ake ciki ne ma na lega asibitin ƙwararru da ke yola inda ko ji ta bakin wasu da suka samu raunuka eto eh jikin din da sauki sa hannu da yake damuna sun zo ga shan yasa su je su ce wai kashi ne ya ya shiga cikin nama ko za ka iya tunai da abin ya faru na raka ni dai na zo ina wucewa da mota na na ji kara kawai daga nan ban san inda nake ba sai a gidan asibiti ya jikinka da sauki ya abu ne ya faru ne eh na zo karbo batir na na waya ko sai na ji ne ya tashi na kwana ba eh, ya suna Muhammad ibrahim to Muhammad ibrahim ya wani abin ya faru eh, lokacin da abin ya faru dai muna nan muna zaune dai mu san hawa mu san sauka ba dai haka na karɓi nama ina nan muna zaune muna hira kenan kawai sai na ji kara shi ne kawai ban san ma ni abin ya taba ni ba na ji abu dai sanyi sanyi a shi jini ne yake zuwa shi ne na je na yi gudu dai na duba sai na ga na sa na yi rauni cikin waɗanda bom ɗin ya kashe har da ƙananan yara da kuma 'yan mata masu tallan yamma malam yusuf usama na ma cikin 'yan agajin da suka tallafa a ɗakin ajiye gawaki ga kuma abin da ya lura To a gaskiya a cikin mutuwarar nan da ya sababbin gawawaki da aka kawo a tashin tifa inda abu ya faru jiya kusan a cikin mutuwar a nan na gawa ashirin da shida. Ƙananan yara, ƙananan yara maza da kuma 'yan mata irin wanda iyayen suke tura su sallan garau garau irin da daddaren nan. Tunda abin ya faru da daddaren kusan sallar isha. wallahi abin zai baka kai kananan yara da kuma mata su ne wanda suke zuwa su saida ma leburori abinci da kuma masu doya to amma gaskiya abin ta takaici wallahi ne kananan yara da wannan abu ya rutsa da su illa iyaka ne tsakani da Allah ya kamata shugabanni su ga cikin wannan lamari matsala a kasan nan ta yawa su kuma iyaye tsakaninsu da Allah su yi Allah su daina tura yaran su daga dare talla irin wannan abu kai ko da wannan abu ya faru ba wannan abin yana iya faruwa da lalacewar tarbiyyar ƴaƴan yara gaskiya wannan bai kamata ba ya kamata gaskiya shugabanni su shigo cikin wannan lamari in ba haka ba abin ba zai yi ba. Tuni da ya fada shugaban kasa ta fitar da sanarwar Allah wadai da wannan harin kuna bakin waken inda sakon shugaba Buhari ta Twitter da ke dauke da sa hannun kakakinsa Malam Garba Shehu. Shugaban ya ma bayyana hari ne da abun takaici. Shugaban Najeriya ya ce 'yan ta'addan na ma kokarin kassara irin nasarar da yanzu ake samu ne a kokarin kawo karshen matsalar boko haram to amma kuma ya ce wannan fa ba zai mayar da hannun agogo baya ba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya